This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya jin mu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma Niyya FM. ko ku saurare mu yanzu haka kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. sauraron mu assalamu alaikum yanzu ma dai ta kunci halima jumrau daga nan birnin washington dc tare da jummai ali da sauran abokan aiki muka sake damu muku da wannan hantsi da kwatan yanzu ma kuna na lahiya. To kai tsaye bayan labaran duniya muna tahe da rahoto daga birnin Eko akan ci gaba da kame 'yan arewa da kuma baki 'yan kasashen waje. Muna da rahoto na musamman akan yadda kasar Birtaniya ta zama mafaka ga attajiran kasar rashi 'yan siyasa masu adawa da gwamnatin kasar Amma kafin nan za ku shakata da waƙar Lambala. Sha'aibu Mani yana tahe da sharhin jaridun ƙasar jamhuriyar Nijar sannan kamar kullum mu ƙarasa da ra'ayi daga bakin mai shi to amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga labaran. Majalisar Ɗinkin Duniya za ta kwashe raba ma'aikatanta 'yan ƙasashen waje su ɗari daga Siriya a saboda ƙamarin tarzoma. jiya litinin ma'aikatan majalisar suka ce a zaman wani bangare na sabbin matakan da ake ɗauka yawancin ma'aikatan lagdar brahimi wakilin majalisar ɗinkin duniya da ƙasashen laraba a syria da suke birnin damascus za a maida su alkahira ko kuma lebanon su kuma sauran ma'aikatan majalisar su kimamin 800 an ba su umarnin su rika gudanar da ayyukansu daga gidajensu. Cikin 'yan kwanakin da suka shige ana ta mummunar barin wuta a birnin Damascus. Jiya Litinin ma harsashai sun fada dandalin Umayyad inda nan ne hedkwatar rundunar soja da wani otal da kuma ginin gidan talabijin kasar suke. Haka kuma a jiya Litinin hukumomin kasar wato hukumomin kasar Jordan sun rufe kan iyakarsu da Siriya bayan an yi kwanaki ana arangama tsakanin 'yan tawaye da kuma sojojin Siriya. hamɓararren shugaban jamhuriyar afirka ta tsakiya francois bozize ya arce zuwa ƙasar kamaru a yayin da 'yan tawayen da suka hamɓarar da shi suka bayyana sunan sabon shugaban ƙasa tare da yin alkawarin cewa za su gudanar da zaɓe cikin shekaru uku idan allah ya yarda jami'ai a yawun da ya babban birnin ƙasar kamaru sun tabbatar cewa tsohon shugaba bozize ya isa ƙasar bayan ya arce mahwahwata wadda ta zama sanadin kashe sojojin afirka ta kudu goma sha uku Michel Jotoja, shugaban kungiyar kawancen 'yan tawayen jamhuriyar Afirka ta tsakiya da ake ce seleka ya bayyana kanshi a zaman sabon shugaban ƙasa, kuma ya ce za a yi zaɓe cikin shekaru uku idan Allah ya kai mu. Shugaban masu hamayya horar hula Nicola Changai zai ci gaba da rike mukamin shi na Prime Minister da aka bashi ƙarƙashin yarjejeniyar raba iko da aka kulla a watan Janairu. Ta waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. a birnin Washington DC. Shugaban ƙasar China Xi Jinping ya yi alkawarin haɗa kai da ƙasashen Afirka bisa turba daidai wa daida. Ya yi wani alkawarin ne da nufin sassauta damuwar da Afirka ke nunawa akan yadda tasirin China ke karuwa a nahiyar. A jawabin da ya gabatar jiya Litinin a birnin Dar es Salaam ƙasar Tanzania, Mr. Z ya ce China ta dage akan cewa dukkan ƙasashe daidai suke. komin girmansu da wato tasirinsu ya kuma ce shi baya goyon bayan ra'ayin babbar ƙasa ta yi wa ƙaramar ƙasa barazana mr z ya isa tanzania a ranar lahadi domin fara ziyarar ƙasashen afirka guda uku a zaman wani bangare na ziyarar farko da ya kai wata ƙasar waje tun lokacin da ya ɗare kan wannan mukamin a farkon wannan watan mr z ya yi alkawarin ƙarfafa dangantaka tsakanin ƙasarsa da tanzania kuma ya sabunta tayin ƙasarsa na baiwa ƙasar tanzania ɗin rancen dala biliyan 20 cikin shekaru biyu masu zuwa wasu majiyoyi a tibet sun ce wani mutum ya banka ma kanshi wuta a yammacin china a matakin da ake zaton ya ɗauka ne domin nuna rashin amincewar shi da mulkin da china ke ma yankunan tibet kahohin sun ce lamo kyab wani ɗan shekara 43 da haihuwa wanda ma'aikacin kula da gandun daji ne jiya litinin ya banka ma kanshi wuta a lardin labrang suka ce kusan babu abin da ya saura a gawashi da mazamna yankin suka gano a jiya da daddare wannan mutumin ya kashe kanshi ne kwana ɗaya bayan da wata mace 'yar shekara 34 da haihuwa wadda take da 'ya'ya hudu ta banka ma kanta wuta a lardin sichuan tun dai shekara ta 2009 yadda 'yan tibet ɗari ne suka banka ma kansu wuta domin nuna rashin amincewarsu da abin da suka kira danniyar da gwamnatin china ke yi ma al'adunsu ita dai china ta musanta waɗannan zarge-zarge tana mai haɗin cewa karkashe kansu da suke yi ba komai ba ne illa ayyukan ta'addanci Labaran duniya kenan kuka saurara. Za mu fara da Lagos, inda jami'an tsaro ke ci gaba da kaman bakin da ke zamna a can. To kome dalilin wannan kame? Ga dai na Ibrahim Ayawa da cikakken bayani. duk da ganawar da aka yi tsakanin masarautar sarkin hausawan legas alhaji aminu yaro dogara da jami'an tsaro yanzu haka jami'an tsaro na ci gaba da kame bakin haure da ma wasu 'yan cikin gida najeriya hakan ko ba zai rasa nasaba da wani dan taliki da ake cewa an kama dan kasar waje da makamai da kuma wasu abubuwa masu fashewa ba a unguwar ijoro lokpa da kenan nan birnin iko domin kuma jami'ai tushe ta tabbatarwa murya amurka da cewa yanzu haka akwai mutane sama da 600 da ke hannun jami'an tsaron waɗanda aka kame kuma ke tantancewa kafin a sake su ko kuma ɗaukar mataki na gaba da yake wa tawagar hausawa jawabi sa'in da so kai masa ziyara karkashin sarki sani kabir obana ijoro lokpa ya bayyana hushinsa game da aukuwan wannan lamari da ya faru a masarautar tasa ga kuma abin da yake cewa. Actually, I'm not happy with what happened because your people have been living with me here. I've been on this show for since 1994. This type of thing doesn't happen. And we have been treating your people as, as brothers and sisters. They don't need to turn back and do this to us. It's a bad something. I'm not happy. I have to tell you the truth. I'm not happy. Ina son in amfani da wannan damar domin in bayyana muku takaici na na aukon wannan lamari. Gaskiya ban ji daɗi ba. Mun daɗe muna tare da mutanen muna abubuwa tare da tamkar yan uwan juna tun a shekarar 1994 nake kan wannan mukamin irin haka bai taɓa faruwa ba. Menene yasa wasu ke son su kona Legas Muna jayayya akan wani abu ne? Ina fata hakan ba zai ƙara faruwa ba. ganin yadda oban ya fusata na ce da sarki sani kabir ko me suke son cimowa na su a fadar na oba mun gaya musu ah, cewa in allah ya da a wannan majalisa za ta yi kokari a sanar da duka sarakuna da kuma duka jama'anmu a kan maganan zaman lafiya kuma muna kira ga um, gwamnatin tarayya a ba mu tsaro sosai a ba najeriya tsaron da ya kamata a wannan irin abubuwa kada ya dinga faruwa da yake tawagar ya kunshi sauran al'umman arewacin najeriya ne da zuwa kai ziyara a fadar ta'oba na tambayi mai kanurbe alhaji mustapha muhammad ko suna sane da kame yan arewacin najeriya da ma bakin haure da ake yi in sun sani ko me suke yi a kai shi ma ga bayanin da ya mani irin wannan abun ya faru kasa bai taba faru ba su saba ba lagos state bai taba faru iri waɗannan abun ba dole sikarti zai tashi yakinsa amma kuma dole dai mutum da ko mutum ne sun kama wanda baya da lafiya suna sake shi kuma sikarti zai yakinsa ba zamu mu iya mu ce karka yakinsa ba dole sai mu sai amma shi ko alhaji yau na a dofin ga abin da ke cewa dangane da aukon wannan lamarin inda za mu yi za mu kira kanmu za mu sa kuma abin addu'a don me don an riga an mana illa kuma sannan arewa tana ji tana gani sannan a yau mun wayi gari a arewa sanatocinmu sai manyan rigar a cikin majalisa ba sa amfana mana komai don a yawa arewa ba mai cewa a yi a ba mai cewa a bari. Idan dai ba a manta ba kwanan nan ne aka kame wani ɗan taliki da bindigogi da kuma wasu abubuwa da ake tuhuma masu fashewa ne sai dai wani dan talikin kamar yadda binciken da muryar Amurka ta gudanar ta gano cewa ba ɗan Najeriya ba ne sai dai na zaune cikin 'yan Najeriya a unguwar ta Ijoro Olokpa da ke nan birnin Ikone Ladan Ibrahim Ayawa muryar Amurka daga Lagos a Najeriya. ci gaba a shakata da wannan waƙa. Mai zama zargi Allah, malamin yagwai Allah, mu fara da sunan Allah madogara. Ubangijin Allah, Allah ka ba mu kabara madogara. Allah Allah ya ba mu gabara madogara Madalla farasanin gauna mu zo wuzmanu sun daji zai sarakunan tangalin wanya gaba daya. madalla baratanen gauna mu zo usmanu sun tashi sai sarakunan tangalin wajen gama daya madalla ma'aikatan tangalin waja malamin gogo da zanci madalla ma'aikatan tangalin waja malamin gogo da zanci madalla ma ga dan tan waya malamin boko da zanci madalla ma ga dan tan waya malamin boko da zanci madalla ma ga dan tan waya malamin boko da zanci yayin yara kun tarbiyar yara kun tarbiyar yara tuni malaman makaranta yayin yara kun tarbiyar yara kun tarbiyar yara tuni malaman makaranta yayin yara akwai tarbiyar yara akwai tarbiyar yara su bi malaman makaranta yayin yara akwai tarbiyar yara akwai tarbiyar yara su mala mamá garanta అయ్య రాపి తరవి అరియారా పి తరవి అరియారా తవి మాలమమ్మ గరంతా అయ్యారా పి తరవి అరియారా పి తరవి అరియారా తవి మాలమమ్మ గరంతా Saboda ka gwiwa wa. idan sun bi malaman makaranta. Ya zama dole su samu atakin yakin samu yancin kasa. Saboda ga gwiwa ganewa. Bayan mutuwar Boris Berezovsky, hamshakin attajirin ƙasar Rasha kuma ɗan siyasa mai sukan lamirin shugaba Vladimir Putin a birnin London, Muhammad Sani Dauda ya duba yadda ƙasar Birtaniya ta zama tudun mun tsira ga manyan masu kuɗin Rasha da ke adawa da gwamnatin ƙasarsu. Ga rahoton musamman da Muhammad Sani dauda ya haɗa mana daga birnin London. kamar a littattafan almara kan leƙen asiri da yaudara da cin amana a ranar asabar da ta shige ne aka gano gawar wani babban tajirin ƙasar rasha a gidansa kuma fitowar labarin ke da wuya sai al'amura suka juya ga batun matsayin tajiran rasha da ke gudowa zuwa ingila suna cin karansu ba babbaka sai kuma ganin cewa marigayi boris berezovsky shine babban tajiri ɗan fasa mai dukiya daga rasha na hudu da ya mutu ko kuma a kashe a wannan birni samun gindin zaman suke da wuya a ingila sai irin waɗannan tajirai suka fara fafatawa da shugaban rasha vladimir putin brzezinski musamman ya riga ya shiga kafofin watsa labaran ingila yana yin allah wani da gwamnatin putin da zarginsa da shimfiɗa mulkin kama karya tare da zargin gwamnatin rasha shirya makarƙashiya domin a batar da shi direct, uh, direct uh, order to push me out from Russia I, for 10 years, and I know him well. And uh, I know that Putin is behind of all the major events, major crimes. Gwamnatin Rasha na ƙoƙarin kashe ni in ji shi, inda ma ya ƙara da cewa gwamnatin Rasha ta aiko da 'yan leƙen asiri domin da su kashe shi ko kuma su ɓatar da shi. Tun kafin nan kuwa mutuwar wani ɗan leƙen asirin Rasha kuma babban aminin Brzezinski Mr. Alexander Levyanko wanda aka zuba masa sanadarin gubar polonium lokacin da yake cin abinci tare da abokansa shawa a gidan wani cin abincin sushi da ke cibiyar birnin london wanda kuma har yanzu 'yan sandan ingila sun gaza gurfanar da kowa a gaban alkali kan wannan kisa mutumin kuma da suke zargin su da laifin wani tsohon dan leƙen asirin rasha a yanzu dai har ma zama dan majalisar dokoki a kasar kwamanda john okono tsohon kwamandan 'yan sandan cikin gida a nan birtaniya wanda ya taɓa yi wa mr barzaski aikin tsaron lafiya ya bayyana yadda barzaski tare da wasu 'yan gudun hijira daga rasha ke kokarin tozarta gwamnatin putin third bomb hadn't gone off Um, and they had details of the bomb, and I was asked to to uh, employ an explosives expert, which I did, to look at the uh, how this bomb was made and the component parts of it, Kwamanda um, Okono har ma ya bayar da labarin fashewar wani bom a Moscow inda ya ce Baronovsky da na da masaniya game da bom ɗin kuma har an nene shi da su duba yadda aka tsara wannan bom. To kawo yanzu dai manyan tajirai 'yan kasar Rasha da suka tsere zuwa London guda uku ne suka mutu. Na farko shine Alexander Lavianko ɗan leƙen asirin hukumar leƙen asirin Rasha ta FSB sai Arkady Pataskili ɗan kasuwa kuma mai nasaba asabar kurkusa da hukumar ta fsb da kuma alexander peprinche lauya daga rasha wanda aka kashe shi lokacin da yake gudan motsa jiki a gidansa da ke bayan garin birnin london sai kuma jamen gobosso wanda aka harbe shi har sau shida kofar gidansa shi ma da ke nan cibiyar birnin london wannan ɗauki ba daɗi da ke gudana a tsakanin rashawa a nan birnin london har ma ya jawo kafofin watsa labarai musamman jaridu suna bayyana cewa cewa ya kamata gwamnati Birtaniya ta yi taka tsantsan da irin waɗannan mutane musamman domin ganin cewa ta wanke hannunta daga duk wani zarge na haɗin kai da 'yan fasikori da ke surarowa zuwa nan Ingila. sani Sandauda, VOA Hausa daga London. kuna sauraron waɗannan shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga Sha'aibu Mani da sharhin jaridan jamhuriyar Nijar. sharhin jaridun mako a jamhuriyar nijar za su soma da jaridar jeunesse info ta ce lokaci ya yi na shugaban ƙasa muhammadu isufu ya motsa inda yake nan shina shirye-shiryen kai gadi a jihohi takwas na ƙasa ana kusa da zagayewar ranar da aka naɗa shugaban ƙasa jaridar jeunesse info ta ce 'yan ƙasa za su kashe kunnuwa su ji abin da zai faɗa su kuma 'yan jarida baka aiki me za su faɗa gaskiya za ta hito koko taɗin baki za a yi jaridar actuality ta ce malam hama amadu jagorar lumana ya shirya wani ƙasaitaccen mitin albarkacin shigar siyasar lumana inda ya kawo bayanai dalla-dalla fusa kan siyasar nijar kuma ya warware ta ga bayanai da irin matsalolin da ya sha a matsayin shi na tataccen ɗan siyasa jam'iyyar model lumana hakika ta buɗe shigar siyasarta a babban birnin yamai a cewar jinesi anfo malam sumana sanda shugaban lumana a babban birnin mai ya kara cewa domin kara karfin siyasa ne da karfafa dan zumunci tsakanin magoya ba lumana a cikin garuruwa ya zuwa ungoyi kuma a aiki da zuciya guda tare jagoran Farti malam hama amadu larudu listor ta ce agra gumsa da ke take ta cikin jihar zandar sakamakon wani taron bincike da zababbun jam'iyyun siyasa suka yi sun gano magajin gari ya yi sama da faɗi da tan ɗari uku na abinci da gwamnati ta taimaka wa mabukata da ke cikin wani hali. Sha'ibu Mani, murya Amurka daga Maraɗi, Jamhuriyar Nijar. To, kafin mu ci gaba ga wata matashiya. Wannan ciwo da ya zama musiba. duniya take yaƙarsa ake fidda miliyoyin kuɗi inda musulmai suke da waɗanda ba musulmi ba da wanda ma bai da addini ana yaƙar wannan musiba to ina fata jama'a in Allah ya haɗa wani da irin wannan ciwo ba lallai ne mazinaci ne ba lallai ya zama mai yin luwaɗi ba yana iya ɗauka ta hanyoyin da likitoci suke ganin in mutum ya aka yi amfani da ita ko irin sirinjin allurar nan ko wajen ƙarin jini da kyakkyawan niyya larura ƙaddara ta sa abin ya shigi wannan mutum da kuma 'yan hanyoyi daban to wanda Allah ya haɗa da wannan ciwo kada a dinga nuna shi ana cewa a guje shi kar a dinga tsangwamarsa kada a dinga la'antarsa baka san yadda ya samu wannan ciwon ba kuma in ma ya samo ne ta mummunar hanya tsakaninsa ne da Allah in yayi istighfari Allah ina iya canza masa wannan bakin cikin ya zame masa farin ciki saboda tsakaninsa ne da Allah Allah kuma ya masa gafara ciwon da ya same shi ya zame masa wata kafara ga laifukansa saboda jama'ar musulmi zunubi wani shi'umin abu ne in ka tozarta me yayi Allah zai jarabce ka da abin in ka yadda da abin da yake yi kun yi tarayya cikin zunubi in ka nuna shi ka ce ga me kaza ka yi da shi annabi kuma ya ce algibatu ashaddu min zina yi da mutum ya fi zina tsanani saboda ka yan kwana musulmi duk wanda muka samu yana da wannan cuta mi masa addu'a kai ma kana da baya ka gode Allah da kai baka yi ka gode wa Allah da mahaifiyarka ba ta yi ka gode wa Allah da 'ya'yanka ba sa yi ka gode wa Allah da yayyanka ko kannanka ba sa yi ka gode wa Allah da jikokinka ko kakanka bayayi assalamu alaikum ustaz tijjani bala kalarawi kenan yanzu ga ra'ayi daga bakin mai shi mai magana isa ramun hudu hadin a jajigawa ina so na yi lokaci dangane da rikicin da ke faruwa a cikin jam'iyyar pdp mai mulkin najeriya rikicin da kuma kai a jam'iyyar wannan wata alama ce da ke nuna cewa insha allahu karshen wannan jam'iyya ta zo kuma dama masu magana na cewa in ka ji ganga ta fiye zaɓi karshen ta ya zo kuma suna cewa karshen alewa kasa kuma in allah ya da muna fata allah zai kawo mana canji a wannan kasa Allah zama mai da Najeriya tana lafiya tare da dukkanin kasashen mu Afirka. Na gode. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Abdullahi mai itace da mai alfadarai Zaria City. Don Allah ina roƙonku ku yi ta ta'aziyya ta ga mai martaba sarkin Bozo Alhaji da Shehu Idris bisa ga rasuwan yayan shi ɗan galadi mai zazzau. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amerika mai magana Abubakar na Abubakar da ba. Wazika yau zan bayyana ra'ayina ne dangance da yadda tashe-tashen an kula da tashe-tashen bama-bamai har harin kan bindiga yake ta tsarin munana a arewacin Najeriya. Ko ba komai ya jawo wannan ba illa rashin adalcin shugabanni da rashin ingantaccen shugabanci. Don haka nake addu'ar kusan Allah Allah ta kawo mana karshen wannan mulki na zalunci ake yi mana a ƙasar nan. mai magana ibrahim abubakar bunza ke da suke tarayyar najeriya yana kira da shugaban ƙasar najeriya dr goodluck ebele jonathan ya allah da annabi ke makama jihar arewacin najeriya idan har yana buƙatar yan arewacin zaɓen biyu biyu da goma sha idan allah ya taimaka ma arewacin najeriya ta sarari Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Mai magana Abba Ankara anguwar Waja Kuyo Local Government Adamawa State Nigeria. Gaskiya mu shugabannin mu ba su mana adalci. Sai mu zaɓe ku sai ku zo ku bigire sai ku manta da mu yanzu haka muna fama da matsalar ruwan sa a nan yankin angon waja tun da muke aka fara siyasa a adamawa akwatin angon waja pdg bai taɓa faduwa ba amma yanzu haka mu mutanen yankin angon wajen wallahi tallahi ba mu da bobo ko guda ɗaya don haka gabaninmu da ku ji tsoron Allah kuma ku tabbatar lallai za ku take damuwa ku zo ku ce mu ba ku ƙuri'unmu to a gaskiya za ku fuskanci cikinmu gaskiya. Salamu alaikum. Mai daga jihar BOA ina son ku gaya ma shugaban jam'iyyar pdp na najeriya a manga ga cewa haɗin kan najeriya da kwanciyar hankalin ta muke bukata ba haɗin kan jam'iyyar pdp da 'ya'yanta ba ni ne abdullahi usman daga kamar ra'ayi na ina so in gudunar da zai iya aikin ba yanzu ya mulki ma to ga a bar mulki wa soja kawai sai su karɓi mulki abin da muke shi a Najeriya Kai mu matasan Najeriya ya ba mu jin daɗin mulkin gudu mai kwata-kwata a Sai Sojoji su karɓi mulki inda su ne mu. mai magana Ahmadu Abacha Macina daga jihar Yobe a Najeriya. Ku biyo yau zan bayyana ra'ayina dangane da gagarumin biki na raya al'adun gargajiya da za a yi a karamar hukumar mu ta garin Macina. manya-manyan mutane da aka gayyata baki su zo ranar laraban nan wanda har gwamnan jiha da sauransu za su halarci wannan taro gagarumin taro ne wanda ake raya al'adun gargajiya kowa dambe babu abin da ba a yi na kuma an gayyaci manyan baki da kasashen duniya muna fatan wannan biki da za a yi allah ya sa a gama lafiya a gama lafiya kowa ya koma gidansa lafiya wannan shine sako na sashen wasu namurar amurka Yanzu ga Jummai Ali da takaitattun labaran duniya. Majalisar Ɗinkin Duniya za ta kwashe raba ma'aikatanta 'yan ƙasashen waje su ɗari daga Siriya saboda ƙamarin tarzoma. Jiya Litinin ma'aikatan majalisar suka ce a zaman wani bangare na sabbin matakan da aka ɗauka. Yawancin ma'aikatan Lagdar Brahimi, wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙasashen Laraba a Siriya da suke birnin Damascus, za a maida su birnin alkahira ko kuma lebanon su kuma sauran ma'aikatan majalisar su kimamin 800 an ba su umarnin su rika gudanar da ayyukansu daga gidajensu tambararren shugaban jamhuriyar afirka ta tsakiya francois bozize ya arce zuwa kasar kamaru a yayin da 'yan tawayen da suka hambarar da shi suka bayyana sunan sabon shugaban kasa tare da yin alkawarin cewa za su gudanar da zaɓe cikin shekaru uku idan Allah ya yarda. Wasu majiya a Tibet sun ce wani mutum ya bankawa kansa wuta a yammacin China a matakin da ake zaton ya ɗauka ne domin nuna rashin amincewarsa ga mulkin da China ke wa yankunan Tibet. Kafofin sun ce shi wannan mutumin ɗan shekara 43 da haihuwa wanda ma'aikacin kula da gandun daji ne jiya litinin ya bankawa kansa wuta a London Labran. Da takaitattun labaran nan muka ka ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya yarda ku sake jin wasu shirye-shirye a ciki har da shirin noma tushen arziki wanda nake gabatarwa wanda kuma a yau ɗin zai fara yin sabon bayani akan wani shirin tilasta ma ƙasashe su cika alkawarinsu na yaƙi da yunwa a duniya. yanzu a madadin jummai ali wadda muka gabatar da shirye-shiryen tare da julie leathers gresham wadda ta hada mana sauti da injiniyan mu mr charles hall ni ce taku halima jumrau daga nan birnin washington dc ke muku fatan alheri ku huta lahiya This program has come to you from the Voice of America, Washington.